وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala magagin halittar mu mallakin mu da wanda ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata na Ramadan domin gudanar tafsirin Alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah maɗaukake fahimtar da mu yau shine wuni na bakwai a cikin wata Ramadan hijirar ma'aiki alaihi salatu wasalam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda kuma shine sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara na sha biyu ko sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a girgin miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma yake daidai karatun da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha tara za mu tashi aya ta ishirin a cikin suratul yunus na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, wa ya suna cewa, laula unzila alaihi ayatu me ya hana a saukar masa aya ne min rabbihi daga ubangijinsa faƙul ka ce da su inna malghaibu lillah sanin gaibu na Allah ne fantaziru ku yi jinki ku yi sauraro inni ma'akum minal muntazirin ni ina tare da ku cikin masu jinkiri Quraishawa waɗanda suka ƙi gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah maɗaukaki ya aiko shi su ne suke neman annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko suke tuhuman annabi alaihi salatu wassalam wai me yasa ne ba a saukar masa da aya ba daga ubangijinsa aya anan suna nufin wani abu da ya saba wa al'ada wanda ba a saba ganin irinsa ba wanda Allah madaukaki zai sanya a hannunsa dan mutane su gaskata tashi a matsayin annabi wannan shi suke cewa aya abinda wasu malamai suke cewa mu'jiza wato suna nufin me ya hana idan shi annabi ne na gaskiya me ya hana Allah maɗaukaki bai aiko shi da wata mu'jiza wata aya wata shaida irin yadda Allah maɗaukaki ya saba aiko sauran annabawa ba ai Allah maɗaukaki ya aiko annabawa da yawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to wai me yasa shi annabi sallallahu alaihi sallama ba saukar masa da irin ayoyin da aka saukar wa sauran annabawan da suka gabace shi ba yasa ba bashi mu'jizozi irin na annabi Musa ko irin na annabi Salihu alaihi salam da aka bashi taguwa ko annabi Musa da aka bashi mu'jizozi kala daban-daban har guda tara ko irin waɗanda aka ba annabi Isa alaihi salam zai tada ce da izinin Allah ya warkar da mai ciwon makanta da izinin Allah waɗannan irin ayoyi wai me yasa ba a ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba da yawa shawa suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan ayar amma ubangiji ta'ala ya yi burus da su ba wai dan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai cancanci a bashi ayar ba ai an bashi ayar ba domin Allah bane ya bashi mujizozin da irin wanda suke nufi amma ba su gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama akai ba wannan yake nuna ko da an ba su wasu ayoyin ma ba za su gaskata shi ba domin Allah maɗaukaki ya ba da annabi sallallahu alaihi sallama aya lokacin da ƙwarai suka ga wata ya rabe gida biyu kowa ya gani ya shaida a garin makka wannan aya ce mafi girman aya da mutum zai gani kaga wata dai da ke sararin samaniya ya tsage biyu wannan yayi nan wannan yayi nan akwai ayar da ta wuce wannan amma wannan duk bai sa sun gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kuma aya mafi girma da Allah madaukake ba annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani da Allah madaukakin sauka mata da littafi da kuma su na larabci kuma su ma larabawa ne masu fasaha amma dukkan su inda za su taru ba za su iya kawo ko da sura mafi kankanta daga cikin surorin alkur'ani su ga kwatan kwatin ta ba wannan kawai ya ishe su aya su gaskata abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi amma ina duk wannan me yasa sun gaskata ba domin su abin da suke nema wasu abubuwa ne na duniya wanda za su gani ko su taimako ko a ko a tsayo a da shi mai arziki mai kuɗi suka ce lan nu'mina laka hatta tufajjira lana ko hatta tafjura lana min al-ardi yanbura wa takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin tufajjira al-anhar khilalaha tafjira aw تفجيرا as-samaa kama za'amta زعمت kisafan aw أو billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw talqa fi sama ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا Qurayshawa sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce wai mai ya hana ba za mu imani da kai ba Hata tufajjira lana min al-ardi yanbu'a har sai mun ga ka mana ruwa daga ƙasa. haka kawai wuri ba ruwa ba wani kogi ba korama kawai ba ga idanuwar ruwa tana ɓuɓɓugowa a wajen a to ɓuɓɓugowar ruwa daga cikin ƙasa haka kawai ga ruwa yana ɓuɓɓugowa girmansa ya kai a gauta ya tsage biyu bai kai ba to an musu wancan ba su imani ba dan an musu wannan za su imani shine ba za su yi ba aw yakuna laka jannatun min nakhilin wa inabin ko kuma ya zama kana da arziki kana da gona gonar dabino gonar inabi fa tufajjara al-anhara khilalaha tafjira kuma mu ga cewa kana gudanar da koramu suna gudana a cikin wannan gonar da kake da ita aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko kuma ya zama kana da wani ƙayataccen gida wanda aka yi shi da gwalagwalai da azurfa aw tarqa sama suka ce ko kuma ka hau sama mu ga ka tashi sama walam nu'mina ruqiyika suka ce kai ko da zaka hau sama ma ba za mu gamsu ba ba za mu yi imani da awan naka ba ata tunzila alaina kitabun naqra sai in ka hau din sai ka sauko mana littafi mun karanta lalle wannan littafin ka hau ba littafi ka sauko da littafi to irin waɗannan abubuwan ƙurayshawa suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da su shine suke cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi wai me yasa ba a saukar masa da aya daga ubangijinsa ba irin waɗannan ayoyin suke nema Allah madaukake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi waɗanda suke tabbatar da annabtakarsa kamar yadda muka faɗi wasu daga cikin alamu na annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karatun jiya to haka kuma mu'jizozin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki bashi suna da yawa daga ciki akwai kecewar wannan wannan wannan wata daga ciki akwai abubuwan gaibu da Allah yake sanar da shi ya faɗa kuma abin ya faru kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa duk wannan alamu ne ayoyi ne na annabtakar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma sai dai Qurayshawa ba su gamsu ba ubangiji ta'ala ya ba mu labarin cewa dalilin da yasa ba wai dukkan lokacin da mutum ya nemi aya yace ayi mu'jiza iri kaza sai ayi masa domin galibi dukkan mutumin da ya ce ayi sai an bani aya sai an yi mu'jiza wa annabi kafin gaskata shi to galibi idan an saukar da ayar ba sa gaskata annabawan Allah wa ma mana ana an nursala bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun wa atina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursala bil ayati illa takhwifa ubangiji ta Allah ce ba komai ya hana ma aiko da ayoyin da suka nema ba illa an kazzaba bihal awwalun sai dai na farkon waɗanda suka gabace su sun ƙaryata ayoyin da aka ba su da suka nemi ayoyin aka ba su ƙaryatawa wasu yi ya Allah madaukake cewa atina samudan naqa samudawa gashi mun ba su taguwa taguwar suka nema aka ba su taguwar fa zalamu biha amma sai suka zalunci kansu suka zalunce ta fa kadzabu fa aqaruha suka soke wannan taguwar فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها أما سكا سوكي تسكا إيماني Allah ta'ala ce ma nursul bil ayati illa tafwifa ai ma su wannan ayoyin in ka ga mun aiko su to tsoratarwa ne galibi idan aka kawo ayar ba ku imani ba to halakar da ku ake yi wani ya daga cikin abin da yasa ba lokacin da duk lokacin da mutane suka nemi aya ne ake kawo musu ba to wanda suka nemi aya galibi ba za su yi imani ba galibi kuma idan mutum ya nemi aya aka kawo masa bai yi imani ba Allah madaukaki halakar da shi yake yi Allah ta'ala ya ce walau annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qibala ma kanu liyu'minu illa in sha Allah walakin aktharuhum yajhalun ubangiji ta'ala ya ce da ma za mu saukar musu da mala'ika domin sun nemi ai mala'iku su sauka lokacin da suka nema annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwan da suka nema ai sun ce bala'iku su sauka to Allah madaukake ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika da za mu saukar musu da mala'ikun ma da suka nema ne kaga aka ba su wa kallamahumul mauta kuma a ce matattu ma su zo su yi musu magana wa hasharna alaihim kullu shay'in qibala mu tayar da su a gabansu suna gani Allah ta'ala ya ce ma kanu li yu'minu illa in yasha Allah ba za su imanin ba sai Allah madaukaki ya ga dama to in aka ce in suka nemi ayar kuma aka kawo ba su imanin ba to Allah madaukaki halakar da su yake yi yasa a wuri Allah madaukaki ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim Allah ta'ala ya ce wanda haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna wanda kalmar ubangijin ka ta tabbata akan su cewa ba za su yi imani ba duk wanda Allah madaukaki kalmarsa ta tabbata akan sa an rubuta tun a qada cewa ba zai yi imani ba to waɗannan ba za su yi imani ba alladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace irin aka kawo musu a ta yara wani alim har sai lokacin da suka ga azaba mai raɗaɗi ne lokacin da su ce za su imani a lokacin da kuma imanin da'awar yin imanin ba zai amfani su ba to kaga kenan a yana daga cikin abin da ke wasa Allah madaukake yake jinkiri wajen kawo ayar nan da suke nema saboda in sun nemi ayar in aka kawo ba su imani ba to halakar da su za a yi a ubangiji ta'ala ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya musu fa qul innamal ghaibu lillah al'amarin gaibu ne na Allah ne ma'ana me yasa ba a saukar da ayar ba me Allah madaukake yake nufi da bayan da suka nema a saukar musu aya da bai saukar ba wannan duka wani al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala fa qul innamal ghaibu lillah al'amarin na Allah ne in ya ga dama ya saukar da aya zai saukar in bai ga dama ba kuma ba zai saukar ba domin da rashin saukarwa da saukarwa duk ɗaya ne a wajen su don an saukar ma ba imani na ba da haka Allah madaukake ce kace da su fantabiru su yi jinkiri su saurari sakamakon da Allah maɗaukaki zai kawo inni ma'akum minal muntazirina kace ina tare da ku mu zauna mu jinkirta mu ga sakamakon da Allah maɗaukaki zai kowa a cikin mu na وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسأتهم من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون Allah ta'ala ya ce wa idza azaqna nasa rahmatan lokacin da muka dandana wa mutane mu min ba'di darra'a massatuhum bayan cututtuka daban-daban tsanance-tsanance sun shafe su ubangiji ta'ala ya saukar musu da rahama bayan da kuma suna cikin tsanani idza lahum makrun fi ayatina Allah ta'ala ce to a wannan lokacin ne zaka ga suna shirye-shiryen makirci a cikin ayoyin ayoyinmu walillahu asra'u makra ka gaya musu Allah madaukakin shi yafi gaggawan yin makirci inna rusulana lalle manzanninmu an wato mala'iku kenan in ji Allah madaukaki yaktubuna ma tamkurun suna rubuta ma tamkuruna abin da kuke shirya wa na makirci wato Allah subhanahu wataala na gaya mana halin yan adam yadda dan adam yake duk lokacin da Allah madauki ya masa ni'ima da yana cikin wahala amma lokacin da Allah madauki ya fitar da shi daga cikin wannan wahalar ya shiga cikin jin daɗi to a lokacin ne kuma zaka ga yana karan tsaye wa Allah a lokacin zaka ga yana so ya faɗa da addinin Allah a lokacin zaka ga yana kalubalantan al'amarin Allah mutum ne za ga ana zaune da shi lafiya saboda lokacin talauci ya masa katutu talaka ne fito ba shi da komai bai samu komai ba amma lokacin da Allah madaukake masa wadata to lokacin kuma da shi za a koma rigima ana cewa ya kawo wata badala a unguwa ya bude wani wuri ana fasikanci ana lalacewa saboda inda yana ganin cewa ya samu kuɗi yana ganin damar kowa yana ganin ya fi kowa saboda yanzu ya samu wadata da ba a samu wannan matsalar da shi ba amma wadatar da ya ta sa wadatar da ya samu yanzu ita ta mai da shi ya zama mai bijirewa dokokin Allah subhanahu ta'ala in ka duba a wake mutane za ka ga wannan haka ake fama da shi galibin mutane za ka so suna tada hankalin mutane akan sai sun haifar da barna a cikin al'umma sai an yi fasadi sai an yi barna to galibi irin waɗannan mutanen za ka ga da lokacin da suke cikin wahala ba haka suke ba amma yanzu ne da suka samu dama to yanzu ne za a buɗe wato fajirci duk inda aka yi magana akan barin saba wa Allah maɗaukaki sai su ga da su ake su kawai a bassu tunda suna da wadata suna da kuɗinsu suna da yadda za su yi da kamata wani mutum ya zo ya sa musu baki ya hana su walwala ya hana su jin daɗin arzikinsu ba ya ce su ne masu kuɗi su ne masu fada aji don haka suna da damar su duk abin da suka ga dama shine Allah maɗaukaki ya ce duk lokacin da aka ɗanɗana wa mutane rahama wato suka samu jin daɗi da walwala bayan da suna cikin tsanani da wahala to a lokacin ne kuma suke shirya makirci wa ayoyin Allah almakru a larabci shine ma'ana dukkan wani shiri da za ka yi don ka cimma wani abokin hamayyarka shi ake cewa almakru to ubangiji ta'ala da yace suna yi shirya gadar zare domin su wato a cikin ayoyin Allah madaukaki din su fada da ayoyin Allah to Allah madaukaki sai mayar musu martani yace qulillahu asrafu makra ka gaya musu Allah maɗaukaki shi yafi gaggawar zartar da makirci idan ya ga damar yinsa almakru malamai suka ce wanda ya fara yin makru ma'ana ya shirya gadar daddare don ya jefa ka rami don ya cutar da kai wanda ya fara yin haka ba tare da aikin siɗiɗi e e ko saɗaɗa ba ba laifin tsibawa da zaune to wannan aibi ne ka shirya makirci don ka cutar da wani amma wani ya shirya makirci zai cutar da kai kai kuma sai ka shirya masa makirci ka kalubalanci makircinsa sai ya zama makircinsa bai cika ba amma kai ma kirtinsa ya ci naka ya ci shi wato wannan ba laifi bane a shari'a wato ka muƙabalanci abin da ya maka ne an gane ko shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala yana jingina wa kansa almakru amma bayan ya faɗi makircin wasu da suka shirya wa yamkuruna wa yamkurullah suna shirya makirci su cutar da addinin Allah wa yamkurullah Allah kuma yana shirya musu makirci ya magance wannan matsalar tasu wa makaru ومكر الله والله خير الماكرين an gane ko wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashuruna to anan ne zaka ga Allah madaukake duk inda ya faɗi ya jingina wa kansa makirci to zaka ga cewa sai ya faɗi makircin wasu ne waɗanda suke gaba da addinin Allah tabaraka ta'ala an gane ko domin wasu malamai suna ganin cewa ba a jingina wa Allah irin waɗannan kalmomi asali rashin fahimtar menene ma'anar al-makru sun ɗauka al-makru makirci a kowane lokaci aibi ne a'a ba kowane lokaci yake zama aibi ba domin makirci zaka iya fassara shi da gadar zare idan mutum ya shirya maka gadar zare yana so ya jefa kara ne kai kuma sai ka shirya wata gadar zare da ka gano zai yi kai baka fada ba shi sai ya fada wannan abun aibi ne abunka? ba aibi ne to irin wannan ne Allah subhanahu wataala yake jingina wa kansa dan haka yace qulillahu asra'u makra kuma yace inna rusulana yaktubuna ma mala'iku su ne manzannin Allah da ake nufi anan suna rubuta matan kuruna abinda kuke shirya na makirci a wata kira'a yaktubuna ma kuruna. wato suna rubuta abin da su waɗancan makiran suke shiryawa wato nuna maka cewa Allah maɗaukaki ya san shige da fitan da duk mutane suke yi babu wani mutum da zai ɓuya ya yi wani shiri da nufin zai cutar da addinin Allah maɗaukaki zama na cewa Allah maɗaukaki bai sani ba babu shi domin mala'iku ma sun rubuta ballantana Allah maɗaukaki mala'iku ma Allah maɗaukaki ya sanar da su wannan abu kuma sun rubuta ballantana Allah subhanahu wataala mahalicin kowa da komai mahalicin mala'iku da mutane da haka Allah ta'ala ya ce lalle su sani irin makitin da suke shiryawa ubangiji ta'ala ya yana sanar da shi kuma shi yasa ma yake muku sakamako da makircin da suke yi إن رسلنا يكتبون ما تنكرون نعم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنزلتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنزاهم إذا هم يدعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون wato faɗin Allah maɗaukaki inda rusula la yaktubuna ma tamkurun muka ce mafi yawan makaranta duka sun karanta da ta'u tamkuruna ku da kuke shirya makircin amma yaqub al-hadrami ɗaya daga cikin al-qurra'u thalatha waɗanda suke cika guda goma shi ya karanta inna rusulana yaktubuna ma yamkuruna huwa alladhi yusayyirukum ubangiji ta'ala shine wanda yake tafiyar da ku fil barri akan tudu wal bahri da kuma cikin teku duk inda kuke tafiya a ruwa ne ko a akan tudu ne Allah madaukaki shi ke tafiyar da ku hatta idza kuntum fil fulki har sai lokacin da kuka samu kanku a cikin jiragen ruwa na bihim jiragen ruwan suka yi tafiya da su birihin tsayyibacin da iska wadda take da daɗa wa farihu biha suka farin ciki da irin wannan iska da ta kada ja'at harihun asifun daga nan kuma sai wata iska wadda take mai tsananin karfi sai ta zo musu وجاءهم maut daga nan kuma sai ambaliyar kogi ta zo musu min kulli makanin daga kowane wuri wa zannu annahu annahum uhita bihim lokacin da suka tabbatar wato cewa uhita bihim an riga an kewaye su ta ko ina halaka za su yi da'awullah a lokacin za su rinka roƙon Allah mukhlisina lahu dinna suna masu tsarkake addini ga Allah suna cewa la in anjaytana min hadhihi idan har ka tseratar da mu daga wannan musiba da wannan tsananin iska da ambaliyar ruwa lanakunan da min shakiri tabbas za mu kasance cikin bayinka masu godiya falamma anjahum lokacin da Allah maɗaukaki ya tseratar da su daga wannan tsanani idahum yabghuna fil ardi sai ka gansu suna zalunci a bayan ƙasa da ghairil haqqi ba akan gaskiya ba ya ayyuhan nas Allah ta'ala ce ya ku mutane innama baghiyukum ala anfusikum lalle zaluncin ku da kuke yi kuna yi wa kanku ne mata alhayatid dunya ai ubangiji ta'ala yana raya ku ne wata 'yan rayuwa a cikin duniya thumma ilaina marji'ukum daga nan kuma sai mu makomar ku ta koma zuwa gare mu inji Allah fa nunabbi'ukum mu ba labari bima kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan shine ma'anonin wato waɗannan ayoyi guda biyu a farkon ayar Allah madaukaki yace shi Allah madaukaki shi ke tafiyar da mutane akan tudu shi ke tafiyar da mutane a cikin ruwa babu wani dan adam da ya isa yayi wata tafiya a doron kasa in ba da horewar Allah madaukaki ba duk wani abun hawa da zamu hau wannan abun akan tudu ne ma'ana keke ne mashin ne mota ne da za mu hau mu yi tafiya in ba da horewar Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan abun ba zai samu ba sai da horewar dan Allah maɗaukaki wa dan adam haka nan duk irin jirgin da za mu shiga a cikin ruwa mu yi tafiya akan wannan ruwan ba zai yiwu ba sai da wato sauƙaƙewan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukake ce huwa alladhi yusayyirukum shi Allah shi ke tafiyar da ku akan tudu kuma shi ke tafiyar da ku a wato a cikin ruwa makaranta mafi yawa duka sun karanta yusayyirukum da ya'un amma Ibnu amir nishami da abu ja'far al-madani daga cikin ƙurra'u guda goma sun karanta huwa allazi yanshurukum fil barri wal maimakon yusayyirukum sun karanta yanshurukum ma'ana Allah madaukaki shike watsa ko ku ta tafiye tafiye akan tudu da kuma cikin ruwa ko ina dai kuka tafi to da horewar Allah subhanahu wataala ne in ba dan horewar Allah madaukaki ba zai yi ku tafiyar ba ubangi ta Allah ya ce to wannan ni'ima da Allah ne ya muku ni'ima ce da Allah madaukaki ya ba ku dama ku yi tafiya a ruwa ku yi tafiya kan tudu Allah ya kore wa dan adam wannan dan adam ne zai iya zuwa ya je yi jirgin ruwa wanda zai ɗauki kayan da za ka yi ta mamakin yaya aka yi wannan kayan aka ɗora shi a cikin wannan jirgin ko bai dutse ba Allah maɗaukaki ne ya hure wa ɗan adam zai iya wannan a ce maka jirgin ruwa zai iya zuwa a bakin gaba a yi wata guda ana masa lodi a yi wata guda ana saukewa kuma wannan kayan ya shiga da su cikin ruwa ya yi tafiya da su ko bai nitse ba banda horewa ta Allah subhanahu wataala ba ba wannan ba zai yi ba to amma horewa ce ta Allah subhanahu wataala fasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ubangiji ta'ala shine hore muku abin ke sama da abinda ke kasa dan adam Allah maɗaukaki ya hore masa har ya dawo bayan tafiya da yake akan tudu da tafiya da yake yi akan ruwa dan adam har ya koma yana tafiya a sararin samaniya yanzu da Allah shekarun bayan can in ka ce mutum da ya yi mutum ya tafiya a jirgi a sama wanda sai ce maka ba zai taɓa yiwuwa ba saboda a lokacin Allah madaukake bai hore wa dan adam ba sai lokacin da Allah ya ga dama ya hore wa dan adam shi yasa lokacin ya Abu Hanifa rahimahullah wasu suka zo suka tambaye shi suka ce gafar ta malam mutum ne ya tashi sama kamar tsuntsu a sama yana tafiya sai lokacin sallah yayi yaya zai yi a wancan lokacin da aka yi wannan tambayar wai Abu Hanifa rahimahullah tambaya ce kawai haka kawai irin ake farlanta ta wai kaddara zai yi tunda ana ganin cewa ba a tunanin cewa haka bai yi to amma kaga wannan abin da ake tambayan Abu Hanifa ya ba da amsa ya ce yusalli fi makanihi zai yi sallah a wurin da yake kaga fa shi Abu Hanifa ya san ba yadda za a mutum ya tashi sama kamar tsuntsu amma sai ya ce in har hakan ta faru to zai yi sallah a wurin da ya samu kansa ne lokacin da jirgin sama ya zo da malamai suka zo to idan mutum sallar azhar ta diske shi yana sararin samaniya a can sama yana cikin jirgi yanzu jirgi ya zo me ya hukuncin sa sai suka ce an tambayi Abu Hanifa mutum ne ya tashi sama kamar tsuntsu lokacin sallah ya same shi ya zai yi, yace yi fi makani dai sallah wurin da yake kaga a wancan lokacin ana ganin ba zai taɓa yiwuwa hakan ya yiwu ba amma Allah maɗaukaki yake horewa mutane zuwa gaba ba musamman abin da za a yi ba wanda yake da tsawon tsawon kwana zai ga abu da yawa tunda yanzu jirgin sama dai tun kafin a haife guda ma yana amma yanzu abubuwa ne da yawa abubuwa nawa ne waɗanda suka bayyana wanda mu ma a iya rayuwar mu nan da babu su inda da aka ce maka wani mutum zai rike dan wani abu a hannunsa kamar dan bera a ce ya kira ka kana landa ya rike hannun ya sa a kudde ka yi magana da shi ya ji ka ai abun mamaki ne ballantana har a ce wai kana ganin sa a hoto bidiyo kana magana yana magana ba wata waya aka jona aka hada ba ballantana ta shiga ta cikin wayar maganar ka ji ko da ji wa'annan abubuwan da in an faɗe su zaka ce yaya za a yi wannan abu ya amma kaga wanda yake da tsawon rayuwa Allah kaɗai ya san menene zai ga abin da Allah madaukaki ne horewa mutane to duk shi mai imani yakan ɗaura cewa wannan abin horewa ce ta Allah a gane ko shi yasa Allah maɗaukaki yake nuna wa bayi ko da abun hawansu suka zo su ce alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ta ce yabo ya tabbata ga Allah alladhi sakhkhara lana hadha wanda ya hore mana wannan abu domin in ba don horewar Allah ba saniya wannan baka isa ka jata ba sai dai horewa ta Allah amma ka duba irin halittar da Allah madaukake wa bijibi ka duba irin karfinsa da abin sukar da yake da shi kafansa da yadda ya iya harbi amma dan adam sai kaga ya ɗora masa garma yana masa noma. duk wannan karfin nasa Allah madaukaki ya hore shi wani da duba raƙumi da tsayinsa da komansa amma Allah madaukaki sai hore shi wa dan adam sai kaga mutum ya sa raƙuma da yawa yana kora su ba mara raƙumi ne ba to duk mai imani shi yakan ɗauka cewa wannan horewa ce ta Allah subhanahu wa amma waɗanda ba masu imani ba ba sa kawowa wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a lura ma a girmama Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala wannan ni'ima ce mai girma ya ba ku dama ku tafiya a cikin ruwa ya ba ku dama ku tafiya akan tudu bal har ku tafiya a sararin samaniya to amma galibi mutane Allah madaukake na nuna cewa ba sa gode wa ni'imar Allah madaukake da ya musu shine ubangiji ta'ala ce hatta idza kuntum fil fulki nan an yi magana da da mutane gaba daya da masu imani da marasa imani domin dukkansu suna hawa abin hawa a tudu suna hawa abin hawa wato a cikin ruwa shi yasa ce hatta idza kuntum ku da ake magana da ku lokacin da kuka shiga cikin jirage sai kuma Allah ya ce wa jaraina bihim jiragen ruwan suka tafi da su bai ce suka tafi da ku ba saboda yanzu a faɗi wata sifa ce wadda ita kuma wannan sifar masu imani ba za a same su a cikin ta ba da haka ubangiji ta'ala sai ya ware yace hatta idza kuntum fi fulki ku masu imani da waɗanda ma masu imanin ba kun shiga cikin jiragen ruwa sai yace wajaraina bihim lokacin da jirgin ruwan kuma yake tafiya da su susuwa su masu saba dokokin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ba sa ba Allah haƙƙinsa na godiya wa jaraina bihim birihin tayyibatin suna cikin tafiya a cikin wannan jirage ga iska mai daɗi ai ni mata samu kana cikin eh, jirgin ruwa kana tafiya kifi bai cinye ka ba ba ka tsoron kada ba ka tsoron kifi ba ka tsoron duk wani abu kana tafiya ma kana shan iska mai daɗi wa farihu biha suna cikin farin ciki ja'at harihun asifun daga nan kuma in Allah madaukake ga dama sai ya kawo wata iska mai tsananin gaske wanda ita kuma wannan iskar azaba ce waja'ahumul mawju min kulli makani ga kuma ruwan ya kama ambaliya yanzu da ana cikin jin daɗi ne ana cikin farin ciki to amma yanzu da da iska ta canza iska mai daɗi ta tafi iskar azaba ta zo ana cikin gajjar hankali amma yanzu kuma gashi ambaliyan kogi ya zo ya firgita mutane wa zannu annahum uhita bihi a lokacin da mutane suka tabbatar da cewa fa yanzu ba su da wata mafita an zagaye su an kewaye su ta ko ina to a lokacin Allah madaukake ce irin waɗannan mutane da'awu Allah mukhlisi da lakudina a lokacin za su roki Allah lokacin za su yadda Allah Allah ne za su yadda ba wanda zai fitar da su daga cikin wannan bala'i da suke ciki sai Allah madaukaki har ma su rinka cewa in Allah ya fitar da su daga ciki za su zama masu godiya haka suke faɗa lokacin da suke cikin azaba wato irin waɗannan mutanen idan sun gano masifa ta tunkaro su to a lokacin sai su ce Allah zai sai su koma zuwa ga Allah su ta addu'a kuma da alkawarin cewa in sun fita daga cikin wannan matsalar da suke ciki to za su gode wa Allah madaukaki za su koma bautar Allah amma Allah madaukake ce lokacin da ubangiji ta'ala ya fitar da su daga ciki to a lokacin kuma sai su koma su rinka zaluntan kansu su rinka zalunci a bayan ƙasa su rinka zalunci ba bisa haƙƙi ba na fil ardi bighairi haƙƙi shi da ma zalunci ba a taɓa yin sa akan gaskiya shi yasa wasu malamai suke cewa din sifa ce kashifa ma'ana kasancewan zalunci duk inda aka yi shi ba na gaskiya bane shi yasa Allah ce idahum yabghuna fil ardi bighayri al za ka gansu suna zalunci ba akan gaskiya ba tunda dama zalunci kullum ba akan gaskiya ake yin sa ba wasu malamai suka ce ma'anan yabghuna fil ardi bighayri al ma'ana za ka gansu suna yin wato suna yin wani abu na zaluntan wani wanda kuma zaluntan nasa da suke yi bi ghairil tunda aikin da zaka yi ka cutar da wani iri biyu ne akwai aikin da zaka yi ka cutar da wani akan zalunci ne akwai aikin da zaka yi ka cutar da wani wanda bai sani ba in ya ga sifar abun kana yi sai ya tsammanin cewa kana zaluntansa ne amma idan akan gaskiya ne kake masa to wannan abun ba zalunci ba ne wasu kace shi yasa Allah madaukake ce bi ghairil to anan za mu ga cewa Allah madaukake na ba mu sifar yadda yan adam suke majoratin mutane sukan koma zuwa ga Allah maɗaukaki ne lokacin da suka fuskanci bala'i da musiba idan sun koma cikin jin daɗi kuma sai ka kangare wa Allah maɗaukaki shi yasa malamai suke cewa abun mamaki ne abinda Allah maɗaukaki ya saukar akan Qurayshawa shine su Qurayshawa a ɗabi'arsu idan musiba ta same su da lata da uzza da malata duk mantawa da su ake yi sai a koma zuwa gawa zuwa ga Allah wa idza massa al-insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi sai kusan dai koma zuwa ga Allah wa idza massa massa an-nasa dhurrun da'a rabbahum munibina ilayhi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqu minhum bi rabbihim yushrikuna mutane yadda suke kenan idan har wato suka shiga cikin bala'i to a lokacin sai su koma zuwa ga Allah madaukaki amma an suka shiga cikin ni'ima sai su butulcewa ni'imar Allah madaukaki to shi yasa sai malamai suke cewa wannan ɗabi'ar ta Qurayshawa wanda Allah madaukaki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su haka suke suna bautar lata da uzza da manata amma lokacin da suke cikin zaman lafiya na suke cikin koshi idan mutum yana koshe yana cikin ni'ima yana cikin kwanciyar hankali to in yana neman wata sa a lokacin sai ta wajen gumaka amma idan ya gano musiba ta tun karo shi a lokacin kuma ba wanda zai ya kira kowa sai wa sai Allah subhanahu wataala aqi ibnu abi talib dan uwan sayyidina ali radiyallahu ta'ala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fata makka shekara ta takwas bayan hijira bayan mutane sun shiga addinin musulunci shi sai ya so ya gudu ya bar wurin to da Allah madaukake ne nufe shi da shiga addinin musulunci lokacin da zai tafi garin sai ya je sai ya ta bakin wani gaban ruwa domin ya tsallaka ya shiga jirgin ruwa sai aka samu matsala jirgin ruwa ya fara tangal tangal jirgin ruwa yana nema ya kifa sai masu jirgin suka shelanta suka ce a wannan halin da muke ciki kar wanda ya kuskure ya kira mana sunan wani ba Allah ba to wani abin sai daure masa kai ya ce yana ya ce lokacin da aka shiga tsanini kowa ya ce harshe da ake yi kar a yadda a kira sunan wani ba Allah ba amma kuma idan an zauna cikin jin daɗi da nishaɗi wanda ya ba da kana cikin yunwa ka koma ga Allah kana cikin tsoro ka koma ga Allah kana cikin tashin hankali ka koma ga Allah amma idan ka samu koshi ka samu arziki ka samu zaman lafiya ka samu kwanciyar hankali a lokacin kuma sai ka koma zuwa ganin Allah yace to ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dai in na shiga cikin wahala shi zan roka to ya kamata a ce lokacin da nake cikin jin daɗi ma shi ya kamata roka to shine malamai suke cewa abun mamaki a cikin wannan al'ummar yau akwai waɗanda su kuma sun shiga cikin bala'in ba ya shiga cikin musibar ya shiga cikin tsoron to amma shi ya kasa ba abin da shawa ma suke yi domin shawa ko da suna roƙon gumaka lokacin da suke zaune lafiya in sun shiga cikin tashin hankali suna roƙon suna Allah amma mutum yanzu yana cikin bala'i yana cikin musiba sai ka je yana kiran sunan wani Allah tabaraka ta'ala kuma yana da aure cewa ya gaskata sabon da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya da shi wani baban Allah ya bani labari tafiya suka yi tare da wani a mota suka shiga wani ƙauye sai motar ta shiga cikin laka ta makale suka yi suka yi su cire motar nan motar nan ta take shigowa bayan fa sun yi sun yi sun gaji sun zauna suna hutawa in an jima su ci gaba sai ɗayan ya ce ya shehu kadir ka taimake mu ka lokaci ka cire mana wannan motar ya ce ina jin haka dama sai na tashi ce na san motar nan ba za ta fita ba dan abdul qadir dai bayan da za a zo ya cire ya cire ya cire motar nan a cikin nan da haka yace ni da kama hanya ta na tafi suka suka jira abdul qadir din bai zo ba to kaga yanzu wannan babawan Allah ya shiga cikin me cikin musiba ne cikin tashin hankali shawa an sun shiga cikin tashin hankali wurin wa suke komawa Allah amma shi ya shiga cikin tashin hankalin ba bai koma zuwa ga Allah ba ya koma zuwa ga wani Allah daga gobara ta tashi ana kiran sunan wani Allah mutum zai faɗi yana kiran sunan wani Allah kaga shi yasa malamai suka ce wannan shirkar fa da ake yi wallahi ta fi shirkar da Qurayshawa suka yi kuma akan shirkar da Qurayshawa suka yi Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi faɗa da Qurayshawa yayi yaki da su saboda in suna cikin jin daɗi suna komawa dallata da uza da manata in suna cikin wahala suna roƙon Allah فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون in sun shiga jirgin ruwa suka shiga cikin tsoro suka shiga cikin damuwa to sai su koma suna roƙon Allah su fa Qurayshawa kenan amma lokacin da Allah madaukake tseratar da su kuma idza hum yushrikuna sai su koma suna yi wa Allah shirka shi ne cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ba don komai muke musu bauta ba kiran sunansu da muke yi din nan da roƙonsu da muke yi ba wai dan su bane a'a dan su kusatar da mu zuwa ga Allah ne to haka yau mutane masu kiran wannan Allah lokacin da suka shiga musiba da bala'i in ka tambaye su me yasa suke kiran wannan Allah sai su ce maka tawassuli suke yi su ma Qurayshawa haka suka ce tawassuli suke yi ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله شنو التوسل kaga wato musulmai dole su faɗaka da irin wannan shirka mai girman gaske wanda ake yin ta kuma a cikin al'ummar da suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam wasu saboda jahilci zai zauna ba zai kira sunan wani sunan Allah ba sai wani Allah wani ya ce maka duk ne in ka gana ma ka kira Allah in ka gana maka kira manzon Allah in ka gana maka kira wali ne in ka gana maka kira wali wane duk ɗaya ne waɗannan za ka samu wani lokacin sun kai martabar wahdatul wujud waɗanda suke cewa komai Allah ne saboda haka a wajensa da Allah da manzon Allah da mala'ika jibrilu da waliyin sawa ne da kai da kyamaran nan da mic nan da wayan nan duk a wajen sabu ne duk Allah ne haka suke cewa ويعتقلب ليلى وهي فيك تجلتي وتحسبها غين وغيرك ليست kamar yadda bahaushe yake cewa wani abu akan matar sarki da ido da ta gani wai kana neman laila alhali lailan ga ta a kana tsammanin wani abu ne lailan daban alhali kai ne ma'ana kana neman Allah baka sani ba kai ne Allah har ka suna fassara faɗin Allah madaukaki wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal baɗinu wa huwa bi kulli shay'in alim su ce wannan yana nuna maka komai Allah ne domin Allah ya ce shine na farko shine na karshe shine na bayyane shine na koye da haka da abin da yake a bayyane Allah ne da abin da yake a koye ma Allah ne idan komai Allah ne menene amfanin aiko annabawa da suke suka zo suka ce a kaɗaita Allah da bauta kar a bauta kowa sai Allah shi kai menene amfanin yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da quraishawa suna bautar lata da uzza da manata dole sai sun ce la ilaha illallah ubangiji ta'ala dukkan annabawan da ya aiko yace ya aiko su ne don su bayyana da kaɗaitakar Allah baya halatta abota kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kare ولقد بعثنا fi كل أمة رسولا ani اعبدوا الله wata ne matsawo Allah ta'ala ya ce mun aiko manzanni da yawa a kowace al'umma mun aiko manzanni a ni'budullah wata ne matsawo abinda suka zo da shi annabawan nan manzannin nan a bauta wa Allah maɗaukaki ku bauta wa Allah shi kadai kuma ku nisanci bautar wani Allah to kaga shi yasa malaman suke cewa kafircin da ake a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yau ta fi kafircin da Qurayshawa suka yi domin su Qurayshawa suna da lokacin da suke roƙon Allah kuma suna da lokacin da suke roƙon gumaka amma sai ka ga cewa mutane suna cikin tsanani ma ba su suna da Allah mahaliccin su ba sun koma zuwa ga wani Allah tabaraka wa ta'ala a ubangiji ta'ala ya ce ayyuhan nasu إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا إنما بغيكم على أنفسكم وثم على ميسنا قلن شوا إنما بغيكم على أنفسكم مبتداني ده خبر بغانا تاكاري متاع الحياة الدنيا وانت مغانا شدبا mana inna ma baghyukum ala anfusikum wannan zaluncin da kuke yi akan kanku ne shi yasa al-imam Hafs an asim shi kadai ne daga cikin makaranta yake karanta mata alhayatid duniya kasan san ga gashi dai ta ce ruwaya da ta fi shahara amma kuma sau da yawa zaka ga cewa ya fi kowa ya fi kowa sabawa a cikin makaranta kaga yayi hanyarsa daban shi kadai sauran duk sun yi wani wuri daban a nan shi kadai ne karanta wannan harafi mata alhayatid duniya amma sauran makaranta duka sun karanta ne mata hayatid duniya bi dhammil ayn to in an ce mata alhayatid duniya sai ya zama wato wani masdari ne na fi'ili wanda ake kaddara shi kamar ka ce wato na mata alhayatid duniya ko tamatta'nakum mata alhayatid duniya mun dan jiyar da ku daɗi ne jin daɗin rayuwar duniya amma an ka ce mata'ul hayatin duniya sai zama marfu'i ne sai suka ce to shi kuma a haka da aka ɗauke shi a matsayin khabar ne na mubtada da ake kaddara shi ai hadha mata'ul hayatid dunya ko zalika mata'ul hayatid dunya wannan dan abin da kuke na zaluncin kuke ganin cewa jin daɗi ne wannan fa wani dan rayuwa ce ta duniya yar kankanuwa daga ƙarshe kuma makomar ku tana komawa zuwa ga Allah madaukaki ne ya ba ku labarin abin da kuka aikata na alkhairi ko na sharri Allah ka sanya mu cikin bayi masu aikata alkhairi na إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون hawun Allah ta'ala ya ce innama ma mafalul hayatid duniya iyaka wannan rayu misalin wannan rayuwar duniyar kama in anzalnahu minas sama kaman ka ce ruwa ne muka saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi tsiro tsirrai na ƙasa suka cakuda da wannan ruwan mimma ya'kulu nas daga cikin abin da mutane suke ci wal an'am da kuma abin da dabbobi suke ci mana dukkan dangin wani abun tsoro sawa'un wanda mutane suke ci ko kuma wanda dabbobi suke ci ne duka ruwa ya haɗu da wannan ruwan hatta a a al-ardu zukhrufaha har sai lokacin da ƙasar wato ta riki wato kyanta ta gama kyau ta yi ado wa zayyana adon ta ya fito ai wa ta zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha a lokacin ma'abuta wannan gonar ma'abuta wannan tsoro. sun tabbatar da cewa sun samu yaƙini suna ganin cewa annahum qadiruna alaiha duka sun samu iko to abinci ya riga ya samu fataha amruna Allah ta'ala ya ce katsam sai al'amarin ya zo lailan cikin dare auna haran ko cikin muni faja'alna hasidan sai mu sanya wannan gonar ta zama hasidan mu sanya wannan kasar da tsiron gaba daya su zama hasidan girbabben amfani ka allam tagna bil amsi kaman ka ce da babu ita kwata kwata kaman ba ita ce jiya ba Allah ta'ala ce kazalika musulul ayat haka da muke rarrabe ayoyin mu liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke masu tunani Allah ta'ala ya saba buga misalai ga 'yan adam domin su gane wato duniya ba wani kayan gabar bane da za ta ɗauke maka hankali har ka manta da Allah babu wani abu a cikinta wanda har zai shagaltar da kai ka manta da makomar ka lahira a nan ubangiji ta ya buga misalin duniya da cewa ita duniyar gaba ɗayanta in ka kula da ita misalin ta kamar ka ce ruwan sama ne ya sauko ya samu gona gonan nan an yi shuka shuka ta zauna ta yi kyau in ka shiga gwanin ban sha'awa tsiro ya yi tsiro la'alla gona ce ta shinkafa ko gona ce ta alkama abincin mutane ko gona ce ta masara ko ta dawa ko ta gero ko ko abincin dabbobi ne la'alla an shuka wani abinci ne na dabbobi ko ciyawa ce aka shuka don dabbobi su zama abinci to Allah ta'ala ya ce dai sai gona ta gama kyau a lokacin da kowa yake da irin wannan gonar yana tsammanin cewa zai girbi amfani shuka ta yi kowa yana yabo Allah maɗaukaki ya ce al'amarin musu ya zo ya samu wannan gonar cikin dare ko rana idan al'amarin ya zo ya samu wannan gona ga ta mai yabanya Allah maɗaukaki ce sai mu sanya gonar wato amfanin gonar ya zama gaba ɗayansa girbabbe ne haka rayuwar duniya take in ka je gonar yau sai ka ce kaman ba ita bace jiya to haka rayuwar duniya take lokacin da kake rayuwa a cikinta kake jin daɗi kake kasaita kana cikin jin daɗinka amma rayuwar ka sai ta kare haka Allah madaukaki ya tsara rayuwar yadda ka ga gonan nan za ta yi kyau ta yi banya ana sha'awanta amma ba a san cewa me zai same ta gobe ba to haka rayuwarka take kana rayuwa da Allah kai Allah maɗaukaki ya yi ka san ta ne kyakkyawa ga wadata ga arziki kana jin daɗi amma duk duniyar nan ba wanda ya san me zai samu maka gobe domin duk wanda ya mutu an shi ta kiyamarsa ta tsaya man ta kad kamar kiyamatu wanka wanda yake cewa duk wanda ya mutu a shi kiyamar ta zaya to haka rayu wannan Allah madaukake sufanta ta don haka kar ku ɗauke ta wani kayan gaba yadda kuka ga wannan amfanin gonar rana ɗaya za a zo a girbe shi to haka za a girbe rayuwarka a duniya duk wannan misali da Allah maɗaukake ke mana domin mu ɗauki duniyar ne ba kayan gabar ba kada ta daga mana hankali sonta ya mantar da mu son Allah kar nemanta ya mantar da mu neman kusaci zuwa ga Allah kada sonta da nemanta ya haɗa mu husuma ya sa mu tashin hankali daga ba da juna saboda neman wannan duniyar wanda ga yadda misalin ta Allah madaukake bayar a wani wuri Allah madaukake yana cewa wadrib lahum masalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تبروك الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وبنجي تعالى يسي buga da misalin wannan rayuwar duniyar kama in anzalnahu min sama kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi tsoron ƙasa ya cakuda da shi amma ba asba hashiman ana nan kawai wata rana sai ka ganshi ya zamo karmami ya bushe tazruhu riya iska tana kada shi haka rayuwar duniya take in baka mutu ba ma kana raye zaka ga kamar yadda aka yi shuka yau in ta fito tun lokacin da ta fito a tsaro za ganta gwana sha'awa tana baka sha'awa yar yar yar iska tana kada ta haka ka take farawa an haife ka dan karamin yaro kowa yana sha'awar ka duk inda aka ganka a karbe ka abun sha'awa ba haka bane rayuwar haka take farawa kana ƙara ƙarfi kana ƙara ƙarfi kana ƙara ƙarfi har lokacin da ƙarfin kuma zai cika Allahu الله khalaqakum min dhu'fin thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwa قوة ƙarfinka ya cika yanzu ka zama saurayi iyayenka suna alfahari da kai matashi majiyin ƙarfi mai fahimtar karatu in karatu kake yi ko mai fahimtar kasuwa in kasuwanci kake yi haka rayuwar take amma ana nan ana nan wata rana shikenan sai ga abubuwa sun fara canzawa sai shekaru su fara yawa da an kai arba'in to abubuwa za su fara canzawa kuma sai a fara samun wasu 'yan cututtuka ƙanana wanda da babu su da kawai in an ce tashi kawai miƙewa kake yi ba sai ka dogara hannu ba amma da an wuce arba'in an kai hamsin to sai ga sai an dogara hannu tukun anan kafin a tashi to abubuwa sun fara kankama kenan an yi kusan bodi kenan an yi kusan karɓan bodi ana nan sai ka ga wata rana in za a tashi da hannu dai ake dogarawa amma yanzu sai an dogara hannu biyu wata rana sai an hada da gini kafin a tashi in Allah ya maka tsoron rayuwa wata rana sai dai a daga ka wata rana sai dai a daga ka kafin ka tsaya in Allah dauke maka dogon rayuwa a wannan lokacin babu wanda zai ganka ya sha'awar ka a matsayin ka na wai kai sifar ka sai dai aikin ka na gari idan Allah madaukaki ya sa kai mutumin kirki ne duk wanda ya ganka zai sha'awar saboda tunowa yadda ka bata rayuwarka rayuwarka bata bata akan akarin banza ba akan aikin Allah ka yi ta akan hidimar addinin Allah ka yi gudunmuwa ka bayar wa addinin Allah madaukaki taimakon al'ummar ka kai amma lokacin da baka yi aiki na gari ba lokacin da kake kan ganiyar ka kake jin karfin ka kake da damarka ka to a lokacin babu wanda zai sha'awarka. ko ƴaƴanka sai da yake ya zama musu dole su yi ɗawainiyar ka za su yi saboda in suna da imani kar Allah madaukake tobe su amma ba dan wai suna sha'awan irin rayuwar da kai ba to wannan rayuwar duniya da take haka ya kamata a ce mutum yayi kokari a lokacin da yake cikin ganiyarsa lokacin da yake yabanyarsa tun bai bushe ya kwani ya zama kalmami ba ya kamata yi abin da bai amfani kansa duniya da lahira Allah madaukaki ka sa rayuwar mu tun kyau ubangiji ala ka sa rayuwar mu ta dore akan har mu koma zuwa gare ka Allah ka albarkaci rayuwar mu ka albarkaci zuriyar mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh